Yayin da guguwar siyasa ke kadawa a sassa daban-daban a fadin tarayyar Najeriya don zaben shugaban kasa gwamnoni da 'yan majalisun tarayya a shekara ta 2015. A jihar Nasarawa mabiya jam'iyyar APC sun buƙaci gwamna mai ci Umaru Tanko Almukuru kan ya sake tsayawa shugabancin jihar a daidai lokacin da ita ma jam'iyyar pdp ke cewa ta shirya tsaf wajen kwatar shugabancin jihar a wani gagarumin taro da shiyar lafiya ta jam'iyyar apc ta shirya don ƙara ƙirawa, gwamna mai ci umaru tanko almakura ya ci gaba da mulkin jihar karo na biyu ta kuma gayyato 'ya'yan jam'iyyar daga sassa daban-daban na najeriya Magoya bayan APC cewa suka yi ba ma a jihar Nasarawa kaɗai ba, jam'iyyar APC na hangen haske a dukkan zaɓuɓɓukan da za a gudanar a shekara mai zuwa. Tsohon ministan babban birnin tarayya Malam Nasir El Rufa'i na da irin wannan tabbaci. Shi yasa na zo tare da sauran mutanen Nasarawa mai kira gare shi don Allah ya fito ya yi takarar gwamna taki na biyu. don ya ci gaba da aikin alheri da ya fara a wannan jiha. A shirye muke kuma al'umman Najeriya a shirye suke. Domin ai ta PDP dama ba zaɓe ta iya ci ba. Ita abin da ta iya satan zaɓe, shi kuma al'umman Najeriya sun gaji da Ebola da Boko Haram da PDP ta kawo kuma insha Allah za su kori jam'iyyar da ake kira PDP. Shi ma babban bako mai jawabi a wurin taron injiniya Abubu Galadima ya ce jam'iyyar APC za ta ba da mamaki a zaben na baɗi. Abin da Allah ya ce kenan. duk shugaban da ya nemi ya yi mulki kada ku bashi sai dai in shugaban da al'umma suka kira shi ya zo ya mulke su to shi za ka iya bashi amanna kin gani jiya abin da ake kira people's power da ya auku a burkina faso tun da jama'a al'ummar nasarawa sun yadda da wannan jam'iyya sun yadda da aikin wannan gwamna to babu wani mutumin da zai iya kwace abin da suka mallaka a hannunsu Tsohon gwamnan jihar ta Nasarawa, Sanata Abdullahi Adamu ya ce jama'ar jihar ne suka ga ya dace almakure ya ci gaba da jan ragamar mulkin jihar. Gaya mutane muke idan dai gwamnati makasudi ne a bauta wa al'umma a yi musu abubuwan da suke so a ba su makarantu a ba su asibiti a ba su ruwan sha a yi musu hanyoyi da sauran abubuwan da ke su inganta rayuwar bani adam idan ne makasudin gwamnati almakura ya aiki da ya kamata a yaba mishi. saboda yau in ya tafi wani ya zo abin da zai kuma daban ne ko zai kuma ba jiya ta zama kawai kowa zo ne kawai fiye ya tafi fiye tafi wannan ba zai ba zai inganta tafiyan demokrasi ba ba zai inganta tafiyan gwamnati ba to sai dai su ma yan jam'iyyar PDP ba a bar su a baya ba kasancewar yadda yan takarkarun gwamna suka fito kamar yadda shugaban jam'iyyar ta PDP Chief Yunana Iliya ya shaida mun. muna da yan takaru wanda sun sama da takwas amma cikin yan takarar nan ina yi ruwa na saki domin in ga masasanta su amma na son tabbatar maka cewa jam'iyyar pdp ta kan rawa da ta yi a local government election lokacin ba gwamnatin apc ne take ci ba a lafiya local government nan mun kada su warwas local government guda goma sha daya muka samu a local a zabe da haka yi wannan zabe da za a yi watan biyu ɗinnan shekara mai zuwa inda jama'a ne suke zabe kuma ina tabbatar muku cewa zaben nan na jihar nasara mu muke da shi ko mun je mun kama kwado ne a rafi muka sayar da shi zai kada almakura su ma wasu 'yan jam'iyyar sun bayyana ra'ayoyinsu kan shirin da pdp ta yi don kwatar mulkin jihar sunana alhaji dan juma musa garkuwan daddare a idan mutum ya ce miki talakawa suna tare da apc su waye talakawan wayannan talakawa da suke wa gwamnatin nan Allah ya isa saboda tun daga kafuwan wannan gwamnatin nan mai mata ma bai san inda matansa take ba mai gona bai san ina ne hanyar gonansa ba wadda makiyayi bai san ya ta ina zai fara kiwo ba saboda tashin hankali da a da bi kasan nan insha Allahu ina faɗa miki idan za a yi zaben nan da safe ne ma ko mu ba mai kamfen ba already ya kowa ya riga ya nemi katin shi ya ajiye kusa da shi ta inda zai kare almakura sunana honorable muhammadu barde agwai ina tabbatar muke tabbacin cewa a shirye muke mun riga mun shirya mulki ya riga ya bar hannun wannan gwamnati da take ci shekara biyu baya To wannan kiraye-kiraye da jama'a ke yi na cewa ya fito baya ba ku tsoro to in ka ji masu cewa ya fito nan ki duba ba masu ruwa da tsaki bane a magana yan barandan ne masu neman abinci don baya bayarwa sai an masa wannan hikima wannan hikima suke masa kawo kuɗi aikin ga har yanzu bai ce zai yi ba ya ce min saboda haka babu wani abin da zai kawar da mu da insha Allahu da tura wannan gwamnati gabarin uh, Nasarawa State 2015. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.